To mu da shigowa cikin sharhin na manyan labaran Afirka kuma kamar yadda muka saba muna farawa ne da jamhuriyar Nijar kasancewar hankula a nahiyar Afirka sun karkata kanta tun bayan da aka yi mulki inda wani bayani ke cewa wata tawaga ta musamman da ta zo karkashin jagorancin sakatariyar harkokin wajen Amurka ko kuma mataimake sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da yankin Afirka Molifi ta jagoranci tawagar zuwa Nijar amma ta gama ziyara ta tsawon kwanaki biyu har ma suka jinkirta suka kai kwanaki uku ba tare da ganin shugaba na jagorancin mulkin gwamnatin ceton ƙasa ta cnsp abdulrahman chani ba sai dai sun tattauna da firayim minista za mu je da ake kallon wannan batu da yadda masu sharhin suke ganin wannan al'amari da fatan za ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu har ma da taɓa ƙararrawa a gefe guda kuma bayan jamhuriyar ta nijar a najeriya ah, shi minista na yada labarai Muhammad Idris ya tabbatar da cewa gwamnatin Amurka ta miƙa wa ƙasar ta yin ta kubutar da wasu yara da aka sace kusan 300 a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wannan ya biyo bayan yadda ake ci gaba da samun sace-sacen jama'a musamman da 'yan gudun hijira da ɗalibai a arewacin na Najeriya. Bari mu shigo kai tsaye da mai shirin da muke tare da shi ga wannan batu na ziyara da tawaga babba wannan da Amurka ta aiki. a jamhuriyar Nijar eh, amma abin mamaki duk da irin girman wannan tawaga a cikin tawagar kaga hadda mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da bangaren wato Afirka da ma kuma babban kwamandan rundunar sojin Amurka Afirka shi ma yana cin wannan tawaga amma an ƙare wannan ziyara da ta kwana biyu za a yi amma aka yi ta kwana uku ba tare da an ga shi jagoran wato mulki ko kuma kwamitin ceton kasa na CNSP Abdulrahman Chani ba sai dai an tattauna da firaminista kamar ya kake kallon wannan rashin samun dama tattaunawa da shugaban juyin mulki da wannan babbar tawaga daga Amurka ta yana nuna cewa kenan zargin da ake rasha ta samu gindin zama a jamhuriyar Nijar e eh, kwarai ba shakka za ka iya cewa haka kuma wannan yana nuna maka cewa su sojin da suke mulki a Nijar a halin yanzu suna da aƙida kuma sun tsaya a kanta kuma kamar ita moli fi ba wannan ne zuwanta na farko ba idan za ka iya tunawa ga masu bibiya al'amuran yau da kullum tun lokacin da ake zafin lokacin juyin mulki ai ta zo inda ta samu tarba mara armashi babu wani babban jami'in gwamnati da ya tare ta a filin jirgin sama har ta kare ziyarar ta ta koma wannan yana nufin cewa a su shugabannin mulkin soja wato sun riga sun tsaida matsaya cewa ba za su sake komawa kasashen yamma ba kasan ƙasa amurka ƙasa ce mai dabara ƙasa ce mai wayo a daidai lokacin da sauran kasashe suke kokarin ficewa take ganin kamar wata dama ce da za ta kawo a wasu taye-taye masu gwabi da wasu alƙawurra da za ta yi wa ita kasar ta nijar ganin cewa ta sake komawa ta koma kuma ta faɗa komarta maimakon ƙasar faransa a halin yanzu da ta fita daga tarkonta to wannan ya nuna cewa gaskiya yanzu jamhuriyar nijar ta tsaya da kafarta kuma shugabannin mulkin sojin da gaske suke kamar ya kake ganin to wannan dambarwa a ce kasa kamar amurka ta je jamhuriyar niger amma sojoji ba su saurari ta ba duk da dai sun ba da firaminista ya wato jagoranci tattaunawa a ce a iya cewa wuyan jamhuriyar niger ya isa yanka kasancewa a kwana-kwanan mun ga ta ga bayan wato takunkumai da ecowas ta mata hama najeriya ta ba da umarnin a buɗe iyaka to kasan za ka iya cewa kamar hakan ne tuni dai tun lokacin da aka wancan juyin mulki kasan ah, ba ma ecowas ba sauran kasashe suka janye tallafi da suke baiwa jamhuriyar nijar din ciki har da ita kasar amurka kuma yanzu za ka iya cewa kusan an shafe watanni a cikin wannan hali jamhuriyar nijar din ta gano cewa za ta iya rayuwa ko da babu tallafin waɗannan kasashe saboda haka a halin yanzu wannan ah, ziyara za mu iya cewa ta makara tunda jamhuriyar Nijar ta riga ta gane cewa tana da karfin tattalin arzikin da kuma abokan arziki irin su kasar Rasha da za su iya tallafa mata ta ci gaba da rayuwa ita kadai ba tare da taimakon kasashen yamma ba saboda haka ta fuskar tattalin arziki babu wani hadari ga jamhuriyar Nijar kasancewar bata wata harka da Amurka tunda a halin yanzu ma babu wata hulɗa ta kasuwanci tsakani. To mu dawo Najeriya inda Amurkan rahotanni daga shi bakin minista na yada labarai na Najeriya ya ce Amurka da wasu kasashe sun yi wa Najeriya ta yin ceto ɗaliban nan kusan 300 ah, da 'yan bindiga suka sace a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. wannan ya biyo bayan dambarwar da ake ta samu ta sace mutane kusan kashi uku kenan a ƙasa da makonni biyu da suka gabata an sace mutane a jihar borno an kuma sace a jihar kaduna a sokoto ma kowar rahoton da suka ce an sace almajirai wato batu ake na ba da bayanan sirri kamar yadda ka sani cewa amurka ta shiga ta fita kusan ko ina kowane al'amura na harkokin tsaro na ƙasar da sauran ƙasashen afirka idan za ka iya tunawa ko a baya ma akwai lokacin da sojojin amurkan suka shigo suka yi wani aiki na sirri sirri suka fita sai bayan ma sun gama sun fita sannan aka san cewa ga waɗanda suka zo kuma ga abin da suka yi so ba mamaki bane a ce amurka ta san inda waɗannan yara suke kuma a shirye take ta taimakawa ƙasar nan amma tambayar da ake yi shine idan ta san haka me isa tun farko bata gargaɗi ƙasar nan ba ta ɗauki mataki ganin abin bai faru ba sai bayan abin ya faru sannan a ce za a taimaka akwai zargin cewa ma kasan ita amurkan ana ganin cewa tana neman gindin zama ne tana neman ta samu sansani a musamman ma a nan najeriya ganin abin da ya faru ga jamhuriyar nijar da kuma kasar faransa kasashen yamma za su iya dawowa yanzu haka kuma su yi ca akan najeriya domin samun mafaka ka kasan dama akwai wani sansani mai akalla dakaru guda dubu ɗaya da yake jamhuriyar nijar kuma wannan sansani na na amurka ne wanda a baya an gashi sakataren harkokin wajenta kafin a juyin mulki a jamhuriyar jamhuriyar Nijar Anthony Blinken ya yi wata ziyara da ba a saba gani ba a wannan sansani ka iya cewa kenan ita Amurka ta fara yin dabara tun ko kuma a ce shirin ko ta kwana na faɗaɗa alaƙa da kuma kyauta alaƙa da kasashen da ke makwabtaka da Nijar kenan. kasan tuntuni ma ana zargin cewa akwai wani sansani na amurka a sokoto wajejen sokoto da zamfara da kebbi nan haka akwai wani sansani na sojojin amurka shekaru da dama da suka wuce ana tunanin kamar wancan aikin ma da aka yi kamar daga nan ne sojoji suka je suka yi daidai a hukumance gwamnati bata fito ta tabbatar ko kuma ta karyata waccan magana ba amma wasu musamman mazauna wuraren suna cewa akwai ayyukan wato soji irin na amurka a irin waɗannan gurare so abu ne mai sarƙaƙiya ba za ka iya cewa ba sai dai mu ce lokaci ne alkali to muna godiya sosai masu bibiyar mu da fatan za ku danna mana subscribe da taba kararrawa kuma za ku ci gaba da bibiyar wannan sharhi na manyan labaran afirka idan kun biyo mu a gobe ma za ku ji mu da wasu manyan batutuwan da ke jan hankali a nahiyar ta afirka